Wannan yarjejeniya ta tsakanin ƙasar Nijar da ƙungiyar tarayyar Turai wani ɓangare ne na alƙawalan da aka ɗauka a yayin taron zabarar da masu hannu da shuni, wanda shugaba Muhammad Bazum ya jagoranta a watan Satumban da ya gabata a birnin New York, dabra da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Da nufin tattara kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen inganta sha'anin ilimi a wannan ƙasa. biliyan 9.8 wato miliyan 9,800 na kudaden sefa ne kungiyar ta EU ta amince ta bayar domin kula da sha'anin ilimi. Salvador Pinto shine jagoran tawagar kungiyar EU a nan Nijar. En finançant ce fonds commun, les États membres manifestent leur soutien et leur confiance au gouvernement nigérien. Ya ce ɗaukar nauyin waɗannan kuɗaɗe a asusun gudanar da sha'anin ilimi na bai ɗaya wato Fond Commun pour l'Education wata alama ce da ke fayyace yardar da ƙasashe mambobin ƙungiyar ke baiwa gwamnatin Nijar a sabon tsarin fasalta sha'anin ilimi da ta bullo da shi. Il la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de formation. Gwamnatin Nijar ta a aniyar saka wannan tallafi a babban shirinta na inganta sha'anin ilimi daga shekarar 2023 zuwa 2028 abinda zai ba da damar samar da ƙarin guraben karatu da samun horo ga yara akalla 200,000 a kowace shekara. kamar yadda ministan kudin kasa dr ahmed jidud ke karin bayani yana cewa ilimi na daga cikin muhimman ayyukan da shugaban kasa muhammad bazoum ke baiwa fifiko kasancewarsa wani gimshikin samar da nagartattun ma'aikata sannan kuma wani bangare na samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma ƙungiyoyin fafutukar kare hakkin jama'a a fannin ilimi sun yi farin ciki da samun wannan tallafi ko da yake kuma akwai wani hanzari ba gudu ba in ji shugaban kungiyar ranger usman dambaji wani abu ya yi kyau ya yi kyau mun shi shugaban kasa mun shi ma kungiyar tarayyar turai amma abin da ya fi kyau a gare mu yau ya kamata mu mu taimaka ma kanmu mu ba da kuɗaɗe da kanmu don mu ci gaba da kanmu wannan kuɗin na tarbiyyar turai muna iya samun su a Nijar a wani lanhu ko amin gidauniya ko ta wasu masu hannu shuni ko makawahi na gwamnati ko kuma masu zaman kansu kwararre a sha'anin karantarwa bugo da ƙari tsohon sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinani isu arzika ya gargaɗi mahukunta su fake waɗannan kuɗaɗe don ganin an yi aiki da su a hanyar da ta dace yau lalle eh, masu hannu da shuni sun ba shugaban ƙasa amana so da niyyar shi ta cewa shi gurin shi ga ya ta da lakwal to ai gwada yana suka dan in sun kawai zuba kuɗin sun ka ga abin ya tsaya bakin guri bai tabbata ba to za ka iske su ma sun fara rike hannunsu to a tsaya diwa an ce kuɗin cikin fan komen za a sa su in an sa fan komen din abin da shi assa ido dala in ta hutu a bita a ga ina ta ta eske ta ce da an ka aikata ko kuwa an hwahwashe ta ko wani ya ɗibi rabon shi jihohin Yamai da maraɗi da Agadas ne za su ci moriyar wannan tallafi da ake sa ran fara zartar da shi a shekarar da ke tafe Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.